This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 29 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai. to ibrahim shugaban rasha vladimir putin ya yi wata barazana yau alhamis cewa zai kai hari a kan cibiyoyin ɗaukar shawarwari a fadar gwamnatin ukraine kiev da sabon makamin da rasha ta kera wani farmaki da sojojin isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla falasɗinawa 30 a zirin gaza galibinsu a sansanin nusairat da ke tsakiyar yankin kana 'yan ludu da maƙigo ko kuma lgbtq a ghana sun fada cikin rashin tabbas akan wasu akan wadda za su zaɓi a babban zaɓen ƙasar a wata mai zuwa bayan da manyan 'yan takarar suka yi alkawarin murƙushe batun 'yancin 'yan ludu To kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kasar chadi ta yanke hulɗar soji da kasar faransa wani abu ne a bazita ga ita kasar chadin a lokacin da ita faranshin take ganin ita cajin tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda su ne za su zama na ƙarshe ko da tana iya samun matsala da su za kuma a ji ci gaban bayani kan yadda jami'o'i a najeriya ke ta ƙoƙarin shiga gogayyar fasahar zamani na kwatin h technology a hira da dr mani ahmad na jami'ar cosmopolitan ta abuja a Sonyville. Nan muka zona tare da mutanen Google Cloud su aka tattauna yadda za su kawo madatsa na Google Cloud a Najeriya ma a fara tunda babu a Najeriya. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai leƙa garin daure a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. shugaban rasha vladimir putin ya yi wata barazana a yau alhamis cewa zai kai hari akan cibiyoyin daukar shawarwari a fadar gwamnatin ukraine kiev da sabon makamin rasha mai linzami mai cin matsakaicin zango mai suna orishnik bayan fatattakar cibiyar makamashi da kuma katse layukan wuta ga miliyoyin mutane a faɗin ƙasar. kasar ba mu fidda batun amfani da orishnik a kan sojoji da masana'antar sojoji ko cibiyoyin shawarwarin sojoji ba har ma a cikin birnin kiev kamfanin dillancin labaran faransa na afp yana ambato kalaman putin kamar yadda ya faɗa a wani taron manema labarai a babban birnin astana wato a astana babban birnin yankin kashak ya ce ya kaddamar da harin jirage mara matuka da na makami mai linzami a kan cibiyar makamashin ukraine a matsayin martani ga harin da ukraine ta kai a kan rasha da makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango na atacms kirar amurka wannan shine babban hari na biyu da rasha ta kai a kan cibiyar makamashin ukraine a cikin wannan wata jami'ai sun ce harin na cikin hare-hare mafi muni da aka kai wa gine-ginen makamashi a ukraine tun cikin watan maris wani farmaki da sojojin isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla falasdinawa 30 a zirin gaza galibinsu a sansanin nusairat da ke tsakiyar yankin a cewar ma'aikatan lafiya a yau juma'a bayan da wasu tankoki suka janye daga wani yanki da suka yi wa ƙawanya. ma'aikatan sun ce sun kwashe gawarwaki goma sha tara na falasɗinawa da aka kashe a arewacin nusrat bayan daga baya ciki kuma wato a cikin yankuna takwas da wanda yake cikin yankuna guda takwas da suke dauke da sansanin 'yan gudun hijira wasu tankoki dai suna ci gaba da kasancewa a wani wuri na sansanin kana hukumar ayyukan gaggawa ta falasdinawa ta ce rukunin ma'aikatanta sun gaza mai da martani ga kiraye-kiraye da mazauna yankin suke yi waɗanda suka makale a cikin gidajensu ma'aikatar lafiyar sun kara da cewa an kashe sauran mutanen ne a wasu wurare a arewaci da kuma kudancin zirin gaza sai dai babu wata sabuwar sanarwa daga ma'aikatar tsaron isra'ila a yau juma'a amma ta faɗa a jiya alhamis cewa dakarunta sun ci gaba da kai hare-hare a wuraren da ake aikata ta'addanci a zirin gazan. To an jima kaɗan baba makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar wadda ke ansar wasu tallafin makaman yaƙi daga rasha a yayin da kuma makwabciyarta ƙasar chadi ke yanke hulɗar soji da tsohuwar uwar gijiyarta ta mulkin mallaka wato faransa suleiman barma gare ka. ministan harkokin wajen chadi abdurrahman kula mahalla ya bayyana a wannan sanarwa a jiya alhamis cewa gwamnatin chadi ta ɗauki matakin da ke kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan tsaro a tsakanin ƙasar da faransa sannan ta ce matakin ya biyo bayan dogon nazari a game da wannan yarjejeniya da ƙasashen biyu suka sabunta a ranar biyar ga watan satumban 2019 ganin yadda matakin ke zuwa a washe garin ziyarar ministan harkokin wajen faransa joel noel baro a njamena manazarta na fassara abin a matsayin na bazata abdurrahman alkasim na da irin wannan ra'ayi wani abu ne a bazita ga ita ƙasar chadin a lokacin da ita faranshin take ganin ah, ita cadin tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda su ne za su zama na ƙarshe ko da tana iya samun matsala da su a lokacin da su ƙasashe na is suke zargin cewa akwai jami'an uh, ƙasar faranshi a cikin yankin tekun cadi wanda suke ma'amala da su ƙungiyoyin nasu ɗauke da makamai gwamnatin ta cadi ta ce shekaru 66 bayan samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka lokaci ya yi da za ta jaddada wannan 'yanci a zahiri ta kuma sake tantance abokan hulɗarta a muhimman fannoni waɗanda kuma ke daidai da bukatun ƙasar hakan baya nufin an zo ƙarshen hulɗarta da faransa kwata-kwata wannan sabon matsayi na shugaba muhammad debi abu ne da ke janyo ayar tambaya shin eh, wannan matakin da suka ɗauka ya biyo bayan operation inda suke yi na gano wasu abubuwa masu daidai da haka ko kuma ita ma cadin tana son ta bi layi na tattar da kasashen isa ta hiya guda kuma da lokacin da ita kasar najeriya ta haya shugaban ƙasarta take kara ƙarfafa alakata da ƙasar horon shi ta bangaren siyasa ko ta bangaren tsaro. Wannan al'amari da za a iya kiransa sabon babi a hulɗar Chadi da uwar gijiyarta wato Faransa abu ne da ke bayyana a wani lokacin da abokiyar hamayyar Faransar wato Rasha ke ƙara samun shiga a yankin Sahel ko a jiya alhamis kafar talbijin mallakar gwamnatin nijar ta gwada wasu kayayyakin da ma'aikatar tsaron kasar ta karba a matsayin tallafin da moscow ta aike don karfafa matakan yaƙi da ta'addanci to koya masu sharhi ke kallon abin Ibrahim Musa shine sakataren kungiyar 'yan jarida masu kula da tsaro da zaman lafiya. Rasha yan akwai inda suke iya kawo gudunmawa ta farko a cikin wannan yanayi da ƙasarmu take ciki shine ta fannin makamai. da wasu na'urori wanda su taimaka mu jami'an tsaronmu ko lokacin hukumomi na wancan lokaci sun ɗora shaida ma abokan hulɗarsu na wannan zamani cewa sun yi buƙatar kayan yaƙi da a ɗauko su zawa a zo a jirge musu cikin ƙasa to kaga kenan ana cin moriyar wannan hulɗa da aka ƙarfafa da rasha faransa da ke fuskantar koma baya a fannin diplomasiya a 'yan shekarun nan musamman a tsakaninta da kasashen da ta yi wa mulkin mallaka na shan suka a sakamakon girke sojoji a irin waɗannan kasashe ciki har da senegal shugaban kasar basiru jomai fai a hirarsa da wasu jaridun faransar a jiya alhamis ya kafe kan bakansa a batun kare 'yancin kan senegal abinda yake ganin ba zai cika ba muddin faransa na ci gaba da girke dakarunta Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram ga baba da ci gaban labaran duniya. 'yan lutsu da maƙigo ko kuma lgbtq a ghana sun fada cikin rashin tabbas akan wadda za su zaɓi a babban zaɓen ƙasar a wata mai zuwa bayan da manyan 'yan takarar shugaban ƙasa suka yi alkawarin murkushe batun 'yancin 'yan lutsu da maɗigo wanda ya ɗauke hankali a ƙasar. babban aiki da ke gaban duk wanda zai nasara a zaben ranar bakwai ga watan disamba shine sanya hannu akan amincewa ko kin amincewa da kudurin doka da majalisar dokoki ta tabbatar a farkon wannan shekara wadda ta tanadi hukuncin ɗauri ga duk wanda aka gano dan ludu ko maɗigo ne a ranar 18 ga watan disamba ne dai kotun kolin kasar za ta zartar da hukunci akan ingancin kudirin ta fuskar doka ko kuma kalubaloli da kudirin ka iya fuskanta a dokance dan takarar jam'iyya mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa dr mahmud bawumiya ya sha faɗin cewa zai sanya hannu akan wannan kudiri ya zama doka yayin da babban abokin karawarsa kuma tsohon shugaban kasa john dramani muhammad wanda bai fito karara ya nuna amincewa da dokar ba ya ce akwai bukatar a karfafa dokokin haramta ludu da matigo da ayyukansu a kasar inda ya zargi kasashen yamma da tallatar da aƙidan aure ko mu'amalar jinsi ɗaya a kasar ta yammacin afirka a ƙarshe hukumar da ke sa ido a kan makamashin nukuliya ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar a yau juma'a cewa iran za ta fara inganta makamashin uranium ɗinta da dubban na'urori masu inganci a manyan cibiyoyinta na nukuliya da suka hada da fodo da natanz lamarin da ke ƙara dagula al'amura gani da shirin na tehran a daidai lokacin da take haɓaka uranium ɗinta da ya kusa kai mataki na nukuliya sanarwa daga hukumar makamashin nukiliya ta duniyan kawai ta ce ta ambaci wato iran din ne tana haɓaka uranium ɗinta tare da sabbin na'urori da ke gyara uranium zuwa kashi biyar wanda ya yi ƙasa da kashi 60 wanda take yi a hali yanzu wanda hakan ke nufi ko kuma yake yiwuwa ya nuna iran tana son komawa kan teburin ɗaukan shawarwari da ƙasashen yammacin duniya da kuma shugaban amurka mai jiran gado. Zuwa gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dusa inda wasu jami'o'in kasar musamman ma na kimiyya da fasaha ke daɗa rungumar darussan fasahar zamani ko kwatin H technology ta wajen ƙulla alaƙa da wasu jami'o'i da cibiyoyi a Amurka. Wannan ne ma ya sa rajistan jami'ar Cosmopolitan ta Abuja Dr. Mani Ibrahim Ahmad ya zo nan Amurka inda ya ƙaraso sashen Hausa ya mana bayani. a ci gaban hirarmu da shi na tambaye shi ƙarin haske kan shirin alaƙarsu da suke yi wato da wasu jami'o'in amurka a baya ga ita kanta tungar kimiyya da fasahar zamani wato shiyar silicon valley sai ya ce akwai university of dayton oh. wanda aka samu haɗin gwiwa tsakaninsu da masu kamfanoni a dayton oh. aka kafa wata center da suke kira innovation hub Oh. wanda yana cikin one of the best innovation hub da ake da su a america saboda oh. bayan mun bar silicon valley mun bi ta chicago muka je dayton muka yi kwana uku muka zauna tare da su muka ga abubuwan da suke yi da yadda ake koya ma yara um, nan sana'o'in a zahiri da kuma yadda ake aka samu waje wanda a cikin jami'an in yaro ma ya gama jami'a a nan zai fara sana'a kafin a kyale shi ya fita ya je ya yi a waje. Mm. To, uh, Dr. Mani, uh, shin uh, akwai wata alaka ko ku kana ganin za ku kulla wata alaka tsakanin jami'ar ka ko jami'ar ku da jami'o'i na fasaha da ke datan ɗin kuku? ne duka da jami'ar uh, stanford da muka je da jami'ar california berkeley hmm. da nan innovation hub na dayton hmm. an cimma yadda za a yi a ga samu wannan dangantaka wanda zai zamanto cewa za mu dinga tuntuɓin juna ana aiki abun da suka kware sosai za su hmm. nuna mana mu kuma mu nuna musu abubuwan da suke wato da ah, mahimmanci game da harkar ah, sana'o'i ah, da yara za su koya a najeriya Mm. To uh, da yake uh, kusan dai uh, jami'ar ku ta fara a kan kayan latironi abubuwan kwamfuta da dai sauransu bari mu koma nan silicon valley wato shiyar wato masu wannan ilimin da kuka ziyarta a san francisco shin ka ba mu dallar abubuwan da kuka yi a wajen da kuma yadda kake ganin wannan ziyara za ta amfani jami'ar ku da ma jami'o'in najeriya kamar da kace akwai alaka tsakaninku eh to waje na farko da muka je a silicon valley ba ma jami'a ba ne oh. mun tafi headquarter kamfanin google oh. nan muka je wajen da ake da headquarter na google cloud oh. a sunnyvale nan muka na tare da mutanen google cloud su aka tattauna yadda za su kawo madatsa na google cloud a najeriya ma a fara tunda babu a najeriya kuma mm. in mutanen najeriya suna amfani da yanar gizo mm. ba wanda zai ce bai san google ba amma ba mu da uh, waje wato kamar center na cloud oh. google cloud a nigeria oh. to kuma mun yi ah, mun duba abubuwan da muke a jami'a dole oh. muna bukatan mm. wato dr mani in ka ce google cloud wato wajen adana bayanai kenan masu yawa wajen adana mm. bayanai wanda zaka adana bayani ba tare da kuɗin ya taɓa cika ba. Wato shi za a kai Najeriya a kokarin da eh, muke. To kaga an hmm. kawo Najeriya ba jami'a mu kaɗai ba duka jami'o'i da suke Najeriya hmm. duka kamfanoni da suke Najeriya duk hmm. wani abu da ake a Najeriya wanda ana tattara bayanai masu yawa wanda ba za a iya samun local server da zai iya daukar su wato kaga za a iya kaiwa nan kuma sun nuna cewa abu ne mai yiwuwa wanda za su iya kawa Najeriya dr mani ibrahim ahmad kenan rajistan jami'ar cosmopolitan ta abuja za a ji ci gaban bayanin sa a shirye-shiryenmu na gaba kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amerika mu da warhaka. mu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. na Mansur Sani a yau ina a garin dauri da ke cikin tsibiri jihar Maraɗi jamhuriyar niger domin jin tarihi wannan gari da abubuwan da ya kumsa ba ta bata lokaci ba ina tare da mai garin garin dauri wanda zai gabatar mu da kan shi da kuma sauran abubuwa masu kama da haka ah, sai a gabatar da kai ga masu sauraro eh, salamu alaikum yamma suna na bala abdu mhm. ni na mai garin garin daure to malam bala abdu a takaice mai tarihin wannan gari naka yawa tarihin garin daure mu dai daga cibili muka taso mm. muka taho eh, noma ya kawo makaramcin abin ga kama garuruwa muka taso da cibili eh kamar misali ni dai ni mu tarihinmu ta mu da cibiri eh, eh mu mutane na na kamar na masarauta eh muna daga cikin Masarauta cibiri eh muna daga cikin su jibanta uba jibanta uba kun shi sa da birnin cibiri eh shi na haihi barmu barmu ya haihi dudu ko shi ya sa wanga gare. Mm. Me eh. dalilin sara shi? Abin da a dalilin sara shi, saboda ka san mutum a ce yana da gari na yahi. Mm. Shi ya sa wanga gari. Ga inda muka taso can kowa san kirya ɗan ta Allah. Kirya mm. mai hannu mutum ya ga neta da tuya. Nan eh, dudu hawo ta yi. Nan ya haihi mai gona, ya haihi da wuri. Wanda aka ci ma daure mm. eh wannan daure shi na da aka tambaye da ya kai lanhu in bango ya amshi lanhu mm. sai shi ba shi shi kai barakin eh, haraji ya kai barakin maradi mm. sai na sare likita gwate haka ya ce shi kai da aka ce ma dauri da aka ce ma dauri ni ban san sunan sura ka ba ya ce a ni sunan sura ta sura garin dauri eh, shi kuma eh shi kuma dauran nan Eh, dodo haihoi mm. kana ji ko dodo shi kau shi kau dodo sai ya haihe ya haihe da wuri mm. da wuri ya haihe abutu mm. na wanda ya haihe ne ni kuma bala da nake ka ji tarihin wanga gari to wannan gari daga kawa shi zuwa yanzu shekaru nawa sai dai mu ɗiba mu kamar shekara ɗari da sittin yayi yayi ba kawashe ba daga wancan lokaci zuwa yanzu so mu can a irin dan ta Allah kai ne mai gari na nawa a hali yanzu yanzu ni an na takwas ko in kana so in zana zana mana su da gudu yawwa to kashi ko mm. kaga dai sai bangu mm. sai dauri sai dan galadima mm. sai alhaji agada sai jadi sai abudu sai sha'ibu daga sha'ibu sai abudu sai sai sha'ibu mm. sai ni bala abudu ga mu takwas cikin ikon Allah cikin ikon Allah me gari na yanzu bala abudu shekara ka nawa mata nawa ƴaƴa nawa jikoki nawa to yanzu na kumshi kamar shekara 67 da bakwai kana gurgurar duniya eh yana gurgurar duniya yanzu ina da mace biyu mm. ina ganin da da wajen sha uku mm, cikin ikon Allah Cikin Allah. wani irin ci gaba wannan gari na ku yake da shi daga wancan lokaci zuwa yanzu to ai cigaban da agare ko baki na cigaban ba da yaka ba na illa sawa su misali eh kaga haikewan mana ba mu da wata mm. ba mu da ruwa mm. ba mu da ma ga bakin gari hakan gaba mu da ba mu da yan kasuwa mm. sai dai noma da kiwo yanzu kuma an wadata ga ruwa matsalar mu yanzu da ruwa babu ma da take-take saboda nisan ruwa nan da ya hayi bisa tudu da muke shi na ba mu da risha baki saki wani irin kabilun mutane ke akwai a wannan gari kabilun mutane ko suna da yawa ba musu lalle nan ne mun dai kumshi mu ga mu nan ne muna hatawa eh. muna hatawa eh. ya sai akwai jangwarza eh akwai bugaji eh. akwai bari-bari Eh, akwai rumi eh. eh, akwai abin nan akwai hillen mm. in gani akwai su dai ba mu da ba mu lissahin su wanda sun ka zaka sun kalli kami mu da waɗanda dai ma ya suna na magana makarantun boko ana sawa yara ah. kuma sun kai wani mataki a nan garin eh kwarai ko tunda akwai yara wanda wasu duk sun samu aiki mm. sannan kaga ba mu da makaranta mm. yanzu muna da makaranta wa babba wadda ma yanzu ita ce CAG mm. kuma muna da faranko arab mm. kuma muna da wata makaranta ta biyu nan mm. makarantar lako eh ka san ko an samu cigaba wani gari kuke bi garin da wuri. garin da wuri muna bi muna bin cibiri eh. muna bin kwamen cibiri eh, ita kuma da ta taso in kun kasa kashe ta cibiri muka tura eh kuma ita kuma ka san gidan rumshi ta kai ko shi kenan yawa gidan rumshi kuma maradi gidan rumshi kuma mu kuma tsibiri eh eh <laughs> to yayi gidan rumshi kuma eh to ga ka ga katsinawa in muka dawo a bangaren abubuwa na ci gaba wanda ba za a manta da su dami dami ke akwai wanda sai garin dauri eh akwai abubuwa mm. akwai abubuwa da yawa wanda sai garin dauri kaga yanzu in ne maka magana akwai wani abu wanda baka san da shi ba yanzu nan ne an ka ɗauki garin dauri mm. mu kaɗiya da wani babban tarihi muna 'yan sarki mm. kana ji ko mm. kuma muna adda gari kuma muna an kaiwa cikin gari ba zuwa kai ba eh ma barka haka shi na mana da babban tarihi na me aka ci a garin ko kuma aka sarrafa wanda an ka zo za ka bada shi a matsayin yan tahiya don a ce lalle wannan daga garin daure yake misali to munan an an ka koma nan tudu mm. eh, gero dawa masara minana ga da sauransu kuma ka koma kuma ka san mu bi muka ci mm. muna da fadama mm. kuma an ka koma fadama gwaba gwaba malo mangwaro kabushe tumati e to shi mm. kai ba su da yaka kuma nan muna eh kuma nan muna alfahari da hadama mm. insha Allah wani irin rigingimu ake samu na zamantakewa na rabon gado ko tsakanin mata da miji a matsayin ku na mai gari ko kuma tsakanin eh, wani yaro da mai gida mi aka kawo muku kara to muna yanzu abin da an kai mana kara wannan duk babu su wannan kasa yanzu duk adini ya kawo wannan mm. abu yanzu duk abin da an kai kawo mana sai a aure eh zamantakewa eh zamantakewa aure mun ita ta kawai me ake cewa me aka yi koke eh a koke ita wagga koke ta zaka ta ce gaskiya ita ba ta ci ba hmm. ko kuma ba a kyauta mata ba wanda ba ta ci din ba ku kuke ba ta ko mijin ake jawowa a a wanda ba ta ci ba sai a gyara a koma a ita ba ta eh. kenan magana ta gani eh, menene eh, matsalar wannan gari wanda kuke so gwamnati ko hukumar duniya ta duba ta gaggauta yi idan za a tambaye ka kai mai gari a matsayin ka na mai jagorancin wurin to gaskiya akwai matsala yanzu dai da kuka shigo na kun ga gidan mai gari eh gidan mai gari rusashe in gai Yawwa gidan mai gari kun ga gidan mai gari rusashe eh. to kuma in ka gangara na sai mu ce ido duk ɗakuna ramuna ramu ban da ma abin ga duk ramu sun shigo gari hmm. muna da ramin da kai 25 kuma babu kwalbati kuma ba kwalbati nan mun guda na kaɗai an ka taɓe mana ba ba kwalbati eh. kuma kaga mun dangane har yanzu lokacin sosa har yanzu lokacin sosa hmm. mu ba a bai mana wani kwalbati ba sai gwada hmm. ka san ko muna da matsala ina magana bangaren addini kuna da masallacin juma'a da kuma yawan makarantu to muna da masallacin juma'a amma makarantu alhamdulillah amma dai muna son kari in sun samu eh, ko ba gaskiya na addini hmm. to yanzu a ƙarshe me saƙonka ga al'ummar garin daure me kake so su zama ko waɗanda suke zama a wasu ƙasashe yawa jama'a garin daure abin da nika so su zama na lahiya kuma Allah ya saukar da arziki da wadata hmm. kuma na tabbatar da mutanen garin daure suna da biyayya ba su da taurin kai sai ne mun biyayya ni mai gari tun da gare ni har bisa sarkin gobiyar har gidan lumshi sun mun gode ma Allah sun ne mai biyayya tun da duk wanda an ka kira da gudu yana zakwa kowane na to kenan kaga dole mai ma Allah godiya amma abin muka so Allah ya sauko mana da arziki da wadata Allah ya ba mu zama lafiya mun gode sosai malam bala haka ne jama'a masu sauraron sashen hausa na gidan rediyo murya amurka shirin ah, da ɗan gari akan ci gari kenan muka gabatar maku sunana mansur sani daga maraɗi jamhuriyar nijar ke cewa ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shirin da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su To a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turu mana. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce kunnuwar sabuwar dokar kudirin haraji tabbas zai kawo babbar illa ga jihohin arewacin mu Najeriya. Da haka muna yabawa 'yan majalisar wakilai da suka kafe akan kin amincewa da dokar ta harajin. su 'yan majalisar dattawa kuma tun da kudirin ya tsallake karatu na biyu a gabansu kada su bari aiwa arewa tsakiyar da babu ruwa sai sakon haɗin gwiwa daga yakuba mai aski badaraka da yusuf ibrahim badaraka da kuma sanusi maɗatai daga jihar da magaram a jamhuriyar nijar suka ce muna kira zuwa ga ministan harkokin sadarwa na ƙasar mu ta nijar akan ya kamata a sanya ido ga kamfanonin airtel da move da kuma orange domin kuwa gaskiya ba sa yin aikin su kamar yadda ya kamata al'ummar birni da karkara na nijar suna kokawa wajen rashin ingancin data da rashin ingancin sabis sai na karshe sace kuɗaɗe idan al'umma sun saka a wayoyinsu muna fatan wannan kiran ya kai ga wanda suka dace sai kuma wani sakon na haɗin gwiwa daga isuhun makeri maɗatai da kuma ilyasu yakubu digawa suka ce matakin gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta jamhuriyar Nijar na bunƙasa noman shinkafa hakika mataki ne mai kyau domin ko baya ga samun wadatacciyar cimaka idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka tsara da ikon Allah dubban matasan mu na Nijar da ba su da aikin yi za su sami abin yi. Zuwa gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman fa a takaice. shugaban rasha vladimir putin ya yi wata barazana a yau alhamis cewa zai kai hari a kan cibiyoyi na daukan shawarwari a fadar gwamnatin ukraine kiev da sabon makamashin rasha mai linzami mai cin dogon zango mai suna orishnet bayan fatattakar cibiyar makamashi da kuma katse layin wutan lantarki ga miliyoyin mutane a faɗin ƙasar wani farmaki da sojojin isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla falasdinawa 130 a zirin gaza galibinsu a sansanin nusairat da ke tsakiyar yakin a cewar ma'aikatan lafiya a yau juma'a bayan da wasu rokoki suka janye daga wani wuri da suka yi wa ƙawanya 'yan ludu da maɗigo a ghana ko kuma lgbtq sun fada cikin rashin tabbas akan wadda za su zaɓi a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa bayan da manyan 'yan takara suka yi alkawarin murƙushe 'yancin 'yan ludu da maɗigo a ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babu makeri wanda ya tayani gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudo wa mayi da kuma injiniyan mu na yanzu Patrick ni Ibrahim Ka Garba ke muku fata alheri.